Nijar ce kasata, Nijar ce kasata. Tau, ta biyu, ta ta nan, Mati Idi Yalo, na maraɗe da shi da Almiya'u, Muhammadu na Agadas, bamba ta biyu. Wallahi Almiya'u, ka yi hankali, kana ganin Idi, Mati Yalo yana faɗaɗe kamar mai kamun hara. wallahi kai hankali saboda kaga yadda ya gyare ayuba hassan Kar ya zo gaba ɗai mati shi maganin ku ana cikin birnin agar eh, cikin birnin arle kaga ya kada ayuba hassan kuma ga shi ya koma gare ka wallahi sai ka shirya kar ku zo ku game da hushin alhaji adamu a ce mutum guda ya je mai ku ana cikin wannan hili arle wallahi yau akwai kokowa ranar da allah kau anan tasiru da a can birnin maradi sabe da a can birnin maradi ga yaran kunan ga hannu kawo sale da a can birnin marani alhaji mutalibu wake da a can birnin marani idi yalo yana neman du'a'i wurin kau hagali hagali idi yalo la ilaha illallah na rantse da allah almiya nan wa idi yalo sai ka bi a hankali almiya unnan wallahi ba kanwa bace talasa amma fa idiyar adda mugun wayo wallahi ko ko karen nan na daji bai yi wayon idiyar ba tau hagali la ilaha illallah wa billahi allazi subhanallahi sai da ni gaya muku na gaya muku ni ce sai yayi maganin ku wallahi na gaya muku ni ce kai zo shi sa muku layi la ilaha illallah gaba ɗai wanga yaro duk da ne ya tsaya ga agadar subhanallahi innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim